salamu alaikum ana sallama da mai garin garin nan garin birnin gargali Kuriyo Allah an cuce na murjani na wallahi duk wanda ya dauki murjani nan kowa ya shi a garin nan sai na binciko shi wace kutu wannan. ga wannan kai shi ka sallau kuturu kai ne kuturu kai kai sallau kuturu tana idan kowa ya ga kuturu ba ne an kimin kuturu murjani Allah ba kai barai hmm. kaga kuma yadda Allah ya da barawon ka Allah um um Allah um Allah ni yana mai kaja hatara dai hatara dai ba a zagi a fada zama ai har da ku ai me dalili ah, ba kuna gari aka yi sata ba kaji ya soma kuma ko da kaji ana faɗin mutum bai kwanto bai aran gama da ɗansa bai ba mamaki fa kazafi ne fa ake musu wani irin kazafi mai sanar shadan Allah saboda manza murjani babu ɗana ba auren yar kutare aƙimu ko ko a fomu a ba mu ko a hana mu idan an ba mu ba ta ce ba ta haihu ba a wadan Allah to maganar gaskiya dai santa nake Allah sa ka san cewa 'yan wajen sannan kyale ni kawai Allah baka na ai ba shi wani <laughs> eh, ni ma dan ma ina bukatar nasara in za ku sallabe ku sallabe kana da cinyewa ɗaya na kai kai yaran mala awar gaji awar ban amma dai kai murjani kafa ka fito da wannan murjanin ba na so muna yar kura da kai to ai yar kura baraka sabida Allah alawa kuma samu na annabi wa man taraka bati sidda wa huwa dahinin imamu din mane ni man na ahu kar ka sa mata yawa kai an sa irin tsiyar da yake kan na ina mai tabbatar maka ya fi gashin kai na yawa haba ai uban kuturu ma yayi kaɗan a'a a'a sallau na buga mar itace murjani daga katafaren kamfanin shirya fina-finan hausan nan na i studios limited sani ita so farin take bawa ake so ma ta madi ko e bambanci ki da harshe isri kowane allazi da nasu amanin musaki sai musaka ah! kai kai dahi akwai allazi na kafin akwai allazi na na yanke musu hukuncin gidan wakafi godiya suke yi ban kone ma kai ai ta gani ni na san zai rina ni min dan a wani ganin nan ba zan sani saba farko tsarawa nasiru Shirya shiryawa rabi'u zakin tare da abubakar bashir jagoran shiri nura quality mataimakin mai bada umarni ahmad amaryawa bada umarni sadiq and mafia fadawan sarki suna nan za su so shiga kasuwa kasuwa suna bincike kayan nan me abin yanzu nawa kai ka saya jaka ne ba farin da zan saya sili biyar bani bani bani bani bani sandukin mun dani a gidan liman nuna ta nuna sharrin ban ji ba ban gani ba da sharrin ban ci nanin bananin ta ci ne Allah ya kare mu murjani shirin Ahmad Amaryawa